بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wa ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana cikin musulunci da muka saba haɗuwa da ku ta wannan kafa mai albarka allah ya ƙara yi muku albarka lallai idan baku manta ba a karatun mu na baya muna bayani ne a kan darasi mai muhimmanci ahkamu siyami wa muftiratuhu hukunce-hukunce da suke rataye da azumi da kuma abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa Allah ya kare mu daga lalacewan azumi har yanzu ba mu shiga cikin abubuwan da suke lalata shi azumin ba muna dai bayani ne a gaba ta ƙarshe da muka tsaya a kanta kan azumin mutum matafiyi mutum matafiyi shari'ar musulunci saboda shari'a ce mai tausayi shari'a ce mai kula da yanayin mutane shari'a ce mai sauki yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan waje a wani kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj da ayoyi da yawa waɗanda suke nuna cewa addinin ne yana da sauki Allah subhanahu wa ta'ala ya babu waɗannan shari'o'in don su dace da halaye mabambanta da su mukallafun din suke samun kansu a ciki ko hali na tafiya ko hali na rashin lafiya ko hali na tsufa ko hali na yarinta ko hali na hauka da zai iya bijiro ga wancan ko ga wancan Allah ya mu Allah ya musu kuma Allah ya kare mu daga dukkan cututtuka gaba daya wanda daga cikinsu akwai hauka to dai Allah subhanahu wata'ala a lokacin da yake shar'anta shari'o'insa ya lura da halin da bayansa suke samun kansu a cikinsu mabambanta sai ya shar'anta musu shari'o'i da suka dace da waɗannan halaye lallai Allah subhanahu wa ta'ala dangane da matafiyi ya sauƙaƙa masa kuma ya bayyana mana cewa wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra duk wanda ya kasance maras lafiya ko kuma yana hali na matafi yana kan tafiya sai ya karya azuminsa to sai ya ƙididdigi wasu kwanaki na daban bayan ba sai ya rama azuminsa a cikinsu to dai muna magana akan maras lafiya muna magana akan matafi, yau insha Allah za mu gama magana a kansa sa'an nan mu zo kan maras lafiya dangane da matafiyi muka ce abin da ya fi sauƙi ga matafiyi shine mafificin lamari idan ya sha ruwa ya fi masa sauƙi ya yi azumi ya fi masa wahala to ya sha ruwa shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so idan kuma ya yi azumi a wannan yanayin la'alla lokacin sanyi ne ba zafi ba ya fi masa sauƙi ya sha ruwa a cikin ramadan daga baya kuma ya ce zai rama la'alla lokacin ramawan kuma ya zama lokacin zafi wancan zai fi masa wahala to abin da ya fi a wajen Allah a wajen shari'a shine abin da ya fi masa sauki ɗin sai zama kenan a wannan yanayin ya azumi tare da mutane kar ya sha ruwa shi ya fi idan kuma suka zama daidai ya daida da ya sha ruwan da ya azumin duk daidai ne to abin da aka fi so shine yi ne ya yi azumin tare da mutane ya azuminsa tare da mutane saboda yin azumin tare da dukkan musulmai zai ba shi nishaɗi zai ba shi nishadi kuma shi ya fi kubutar da abin da aka ɗora a kansa na haƙƙin Allah na yin azumi din nan saboda in ya jinkirta shi zai iya yiwuwa ya ƙara jinkirta shi ya ƙara jinkirta shi ta yadda la'alla ya rasu bai biya wannan bashin ba tunda in dai bai yi shi a ramadan ba to ba a ce dole ka yi shi a shawwal ko zulqa'da ko zulhijja ko muharram ba a ayyana masa ba abin da ake so dai kar ya kai ramadan na gaba to zai iya ruwa ya jinkirta ya ce kawai zan bari sai lokacin sanyi tun da yanzu zafi ake yi ko sai lokacin da ba a cikinsa nake girbin gona na ba nake aikin gona ba sai na gama waɗannan ayyukan sai ya zama kafin lokacin kuma ya rasu sai ya tafi da bashin Allah a kansa so yin azumin tare da mutane abra lizimmatihi na uku kuma shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sau da dama a cikin azumi din nan yayi azumi a lokacin da sahabbansa kuma suke shan ruwa kamar hadisin sashida ibn rawaha cewa abu darda yana cewa sun yi tafiya a wani yinin da akwai zafi a cikinsa manzon Allah Sallallahu alaihi sallam da abu abdullahi bin rawaha su ne kadai mutane da suke azumi sauran sahabban kuma suna ne don haka don dacewa da aikin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai a ce wa musamman kuma irin su direbobi sawa'un na mota ko na jirgi wadda kullum yana kan hanya ya yi azumin tare da mutane matukar dai wahalan da rashin wahalan ya daidaita a wajensa shi ya fi falala to sai kuma wata matsala wacce da ita za mu rufe idan matafi ya iso garinsa na asali a cikin yinin ramadan alhalin kuma ya taso daga inda ya taso baya azumi to sai ya so garinsa ya zai yi na farko dai mu sani cewa azuminsa din nan in ya so garinsa matukar a farkon yini ya karya baya azumi to ba za a ce ya kame afwan ba za a ce azuminsa sahihi ne ba azuminsa ba ingantacce ba ne saboda azumi ana fara shi ne daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana shi kuma da safiya inda ya faro tafiyan nan wancan garin ya tashi baya azumi ya ci abincinsa ya yi komi da Allah karfe tara na rana to shikenan sai ya iso wajen lasar garinsa to sai ya ce bari kawai tunda na dawo gida yanzu ni ba musafir bane in ci gaba da azumi sai ya ce wannan azumin bai yi ba in dai zaka dauke shi a matsayin azumi ne to azumi bai yi ba saboda azumi ana fara shi da kaza a kare shi da kaza kai kuma ka fara shi da cin abinci a lokacin da ake so a kame to sai matsala ta gaba shin zai kame bakinsa tun da ya iso gida ya zama bai ci gaba da cin abinci ba ko kuma tun da dai ya ci a farkon yini to kawai ya ci karshen yini kamar da ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akala awwalan nahar falyakul akhirahu abdullahi bin mas'ud sai inda ka ci abinci a farkon yini to ka ci a karshen sa ba maganin ka kame bakinka musamman irin wannan yanayi sai dai ga mutanen da muka ambata in ba ku manta ba karamin yaro da ya balaga akala awwalan nahar ya balaga a tsakiyar yini ya kuma tashi a wannan yinin kuma ya zama ya tashi ba da azumi ba to wannan sai mu ce dole ya kame baki saboda daga lokacin da ya balaga azumi ya zama wajibi a kansa sai ya zama farkon yini din nan shi ba abin tambaya ba ne amma daga lokacin da ya balaga haka kuma mutumin da ya musulunta a tsakiyar yini ana tafsirin safe karfe tara sai kawai wata ta zo ta ce ita da tana yin addinin kiristanci ne yanzu ta karbi musulunci ashhadu an la ilaha illallah a ashhadu anna muhammadar rasulullah wajen tafsirin mata shi kenan sai mu ce to daga yanzu ki kama bakinki har me karshen yini mahaukaci da ya warke a tsakiyar yini shekaransa goma shekaransa talatin yana cikin hauka baya cikin hankalinsa baya cikin hayyacinsa sai kawai yau da ikon Allah sai aka ga ya warke a tsakiyar yi shi ma wannan dole ya kama bakinsa amma irin dai matafiyi da ya ci abinci a farkon yini to idan ya iso garinsa batun kame baki malamai suna da saɓani akan matsalan wasu sun ce ya kame suka ce saboda alfarman watan ramadan kar ya ci abinci a yi to amma alfarman watan ramadan ai ya tafi tun da shari'a ta masa izinin ya ci da safe ya zama kuma ya ci din so alfarman ta tafi don haka idan ya iso garinsa sai ya ci gaba da kasancewa a yanayin da ya samu kansa da safe na cin abinci din to a takaice wasu daga cikin malamai sun ce sai ya kame kuma daga baya sai ya rama wannan yini ya iso garinsa karfe la'asar misali sai ya kame zuwa magariba daga baya sai ya rama wannan yinin cikin ranakun da ya sha azumi a cikin su alhalin yana hali na tafiya wajibu alaihi alqaba aidan li adami sihhati sawmi zalika yau kuma wannan shi ne kauli mashhuri na imam ahmad amma wasu daga cikin maluma kuma suka ce la yajibu alaihi an yumsika baqiyata zalika al suka ce ba wajibi bane yayi kamun baki a abin da ya rage na yin wannan yiri din lanna la yastafidu min hadha al-imsak shay'an li wujub al kana wanda yayi ba zai sa a ce azumin sa ya inganta ba dole ne daga baya sai ya rama da haka tunda dai ya karya to ya ci gaba da cin abincinsa daga baya rama wani guda ɗaya sa'annan hurmatu zaman qad zarat bi fitrihi al mubah lahu awwal an nahari zahiran wa batina qala abdullah ibn mas'ud man akala awwal an nahar falyakul akhirahu ay man halla lahu al akl duk wanda halal ne ya ci abinci awwal an nahar bi udhr da wani uzuri na shari'a to halla lahu al aklu akhirahu ya ci abinci a karshen gini din shi ma halal ne a gare shi wannan kuma shine mazhaban imam malik da imam shafi'i da kuma wata riwaya daga cikin riwayoyin riwaya daga imam ahmad alƙawarin mashhur ne imam ahmad yana cewa mai halatta ya abinin ba ya ci abinci ba dole ya kame to an samu kuma wata riwaya yana tare da imam malik da imam shafi'i cewa ya halatta ya ci abinci a ƙarshen yininsa sai dai kuma abin da ake so kar ya bayyana cin nasa a cikin al'umma ya je cikin ɗakinsa ya je wani gun haka inda ba a ganin sa ya ci abincinsa walakin la yu'linu aklahu wala shurbahu li khafa'i sababi al-fitr saboda mutane ba su san dalilin da yasa ya karya ba sun gan shi a garin sa ya dawo daga tafiya ba kowa bane ya san cewa zai dawo daga tafiya don haka sai ya ci abincinsa a boye shi da ubangijinsa suka san cewa baya azumi daga baya kuma sai ya yi me sai ya rama tsoron kar a na masa zato wannan kuma an yi umarni da cewa ya haka ne tsoron Abu da na masa zato ko kuma wani ya yi koyi da shi wani ya yi koyi da shi to yusa'u bihi dhann al yuqtada bihi wani ya ce ah to ai ga malam wane ma ya ci abinci da rana don haka ni bari na yi koyi da shi ni ma sai karya azumin sa shi wannan ba shi da sababi wancan yana sababi malam wane daga tafiya ya dawo a farkon yini baya azumi to abinda haka so sai ya koye cin abincin nasa kar mutane su gan shi dangane da wannan matsalan kenan sai matsala ta gaba wadda shine kuma kaso na mutane na bakwai dangane da wajabcin azumi ko kuma rashin wajabcinsa a kansu wajabcin azumin ramadan a kansu ko kuma rashin wajabcinsa wadda shine almaribu alladhi yurja bur'u maradihi maras lafiyan da ake fatan in aka masa magani aka masa magani insha Allah zai warke irin wannan ya zai kasance ba su da lafiya a ramadan to amma ana fatan insha Allah in yi tiritin din kansa da wani lokaci zai dawo cikin hayyacinsa zai dawo cikin lafiyansa da waraka yana da hali uku na farko Allah ya shukka alaihi sawm la yadurruhu irin wannan mutumin dama dai ana fatan daga baya zai warke to ya zama a yanzu da bashi da lafiya in yayi azumi azumin ba zai wahalar da shi ba azumin ba zai cutar da shi ba in haka ne فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر irin wannan mutumin duk da cewa maras lafiya ne to wajibi ne akan sai azumi saboda ba shi da takamaiman uzurin da zai halatta masa me cin abincin zai halatta masa yin zai halatta masa cin abinci ya kuma hukunta masa karya azuminsa saboda in yi azumin ba zai wahalar da shi ba ba zai cutar da shi ba shikenan sai ya azumin sa duk da cewa marid ne wa man kana mariban aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayamin ukhra idza lam yuftir fala iddatu lahu min ayamin ukhra shi yasa malamai suna kaddara fa aftara din nan a wannan wajen saboda maras lafiyan da yayi azumi a cikin watan azumi din bai karya ba kaga shi ba magana iddatu min ayamin ukhra wadda ake neman daga baya rama shine wadda maras lafiya ne sai ya fahimci zai cutu ko ya sha wahala in yi azumi din don haka sai ya karya azuminsa to daga baya sai ya kirgi kwanakin da ya karya ya rama su to sai hali na biyu an yi shukka alaihi sau ya zama akwai mashakka akwai wahala wal mashaqqatu tajlibu taysira zai sha wa nan yi amma kuma da yadda ruhu bai kara cutar da lafiyarsa ba ba shi da lafiya in yi azumin zai dan ji wahala ah ana lafiya ba yakan ji wahalan azumi wani lokaci bai cutar da shi ba to wannan salustir wala ya durru salustir azumin ba zai cutar da shi ba balle a ce karya to wannan shi ma abin da aka so an fi so ya yi azumi shi ma wannan nau'in an fi so ya yi azumi wani kana maridan a ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wala la yuridu bikum al-usra wa yukrahu lahu as-sawm ma'a al-mashaqqa لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخ أن تؤتى رخ رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته cewa wannan mutumin afwan zai sha wahala in yi azumi sai dai ba zai cutu ba to sai a abin da ya fi ya yi ne abin da ya fi ga wannan bawan Allah ya karya azumi tunda zai wahala ga ka'ida tana ce al-mashaqqatu tajlibu at duk abin da eh, ya zama akwai wahala ciki to shari'a tana kokarin kawo mutum wani yanayin da zai samu sauki a ciki ga Allah subhanahu wataala yana cewa duk wanda ya kasance mara lafiya to sai ya karya sai kuma ya rama a wasu yinin daban shi yasa malama suke ce yukra makruhi ne irin wannan mutumin matukar da zai sha wahala ya azumi din saboda ya fita daga rangwame da Allah ya masa khurujun an rukhsatillahi ta'ala sa'annan kuma azabtar da kansa ne tunda zai wahala ba a so kuma mutum ya azabtar da kansa ko ya wahalar da kansa hadisi yana cewa Allah yana son idan ya rangwame wa mutane su zowa su zoke su jewa rangwamansa kamar yadda yake kin mutane su aikata sabonsa Allah baya so a saba masa haka kuma in yayi rangwame baya so mutane su ki zuwa ga rangwamen sa yana so kowa ya aikata abinda Allah ya rangwanta ya sauƙaƙa wa sa hali na uku an yaburra saumu ya zama azumin zai cutar da shi in yayi wannan azumin zai ma ƙara kamuwa da wata cutar cutar ta take tare da shi za ta ƙara jinkiri kafin ta warke ya ruhu a son fa yajibu alaihi fitar anan wajibi ne can makaruhi ne can kuma wajibi ne ya azumi halin farko wajibi ne ya azumi hali na biyu makaruhi ne ya azumi hali na uku in ya azumin zai cutar da wannan marashin lafiyar to wajibi ne ya karya azumi kuma baya halatta ya azumi saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kakkashe kada ku kashe kanku Allah ya kasance mai tausayi ne mai rahama ne a gare ku haka kuma a wata ayin yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka kada ku halaka kanku da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna li nafsika alayka haqqan ranka yana da haƙƙi a kanka yana daga cikin haƙƙin ranka kuma kada ka cutar da ran naka tare da samun rangwame daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la barara wala dirar musulunci babu cuta babu cutarwa to wannan kenan sai mutumin da shi kuma a tsakiyar yini ya ɗauki azuminsa da asuba ana azumi tare da shi har azhar sai kawai rashin lafiya ya bijiro masa ya zai irin wannan mutumin ya rashin lafiya ya bijiro masa sai kuma ya zama ya cutar da shi ko yana masa mashak yana wahalar da shi rashin lafiyan yana wahalar da shi to a nan sai ya zama zai karya kenan zai karya azuminsa saboda ya samu sababi da uzuri da zai halatta masa shan ruwa idan kuma mutum ya warke a cikin yinin ramadan ya ɗauki azumi zuwa azahar sai ciwon kai ya zama su zuwa la'asar sai ya zama ya karya azumi saboda yana shan wahala to sai warke kuma bayan la'asar da farko na azumi ya karya azumin sai kuma ya dawo mai lafiya a cikin yini shin to dole zai kame bakinsa ko kuma tun da dai uzuri na shari'a wanda ya halatta masa ya karya azumin shi ya sa ya karya to ya halatta ya ci abinci shine sai mu dauko magana Abdullahi bin Mas'ud cewa man akala awwalan nahar falyakul akhirahu wannan shine ingantaccen magana idza bariya fi nahar ramadan huwa muftir lam yasihha an yasuma dhalika al-yawm bi annahu kana muftiran fi awwal an-nahar wa as-sawm la yasihu illa min tulu'i al-fajr walakin hal yalzamuhu an yumsika baqiyata yawmihi fihi khilafun bayna al-ulama shine kuma abin da ya gabata akwai sabanin malamai shin idan ya warke ya dawo garau cikin lafiyarsa bayan da ya karya zai yi kamun baki har karshen yinin saboda alfarman azumi sai mu ce alfarman ai ta tafi tun lokacin da shari'a ta masa izini na cewa ya karya mai wannan azumin nasa tunda ko ya halatta ya ci a farkon yini to ya halatta ya ci a ƙarshen yini sai dai kuma shi ma za a ce ya yi ƙoƙarin cin abincinsa a ɓoye domin kada a murna masa zato ko kuma wani ya yi koyi da shi a abin da shi yana da uzuri a wajen Allah shi kuma wancan ah, ya ɗauka cewa kawai malam wani haka ya abin nan shi kenan ya yi koyi da shi shi na farko yana da uzuri shi na biyu kuma baya da uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wata matsala idan ya tabbata a likitance cewa yin azumi din nan zai jawo cuta waye daga cikin mutane idan ya yi azumi saboda yana da alama kaza da alama kaza da alama kaza wadda suke nuna in dai ya ɗauki awa kaza bai ci abinci ba to cuta ta za ta iya kama shi a likitance ko kuma a'a cutar da take tare da shi za ta yi jinkirin waraka to wannan mutumin halin ne ya ci abinci kada ya azumi ya ci abincinsa don ya samu lafiya daga baya sai ya rama me sai ya rama azuminsa wannan kuma muhafazatan ala sihhatihi ya kiyaye lafiyarsa wata lil marad domin kuma ya samu wiƙaya da kariya ga eh, kar cututtuka su kama shi sai dai kuma idan ya zama yana fatan wannan hatsarin da yake fuskantarsa zai bushe to sai dan jira har sai wannan uzurin ya gushe sa'annan sai kuma ya rama abin da ya karya din a takaice daga baya dai abin da ya karya zai rama shi in kuma likitoci sun tabbatar cewa an shi wane da'imin rayuwarsa gaba daya in dai zai samu awa kaza bai ci ba to zai samu matsala cuta kaza za ta kama shi ko kuma a cuta kaza da take tayar da shi za ta yi jinkirin waraka ba wani lokaci to shi kenan hukuncin zai koma hukuncin mutumin da ba zai taba iya azumi a wani lokaci ba sai ya zama zai ciyar kenan a madadin azumi marasa lafiyan da ba zai taba iya azumi ba sai ya zama zai kirgi kwanakin da aka yi azumi 29 ne ko 30 ya samu miskini 30 ya ciyar da su ko kuma duk lokacin da aka yi azumi daya shi kuma sai ya samu miskini daya ciyar da shi har a gama azumin watan ramadan yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin miskinan wanne shine hukuncin marasa lafiya a takaice jama'a idan muka lura da waɗannan hukunce hukunce da darasin mu kuma shine hukunce hukuncen azumi za mu fahimci lallai Allah ya tausasa wa bayansa ya kuma kula da yanayin da suke samun kansu a cikinsa na sauƙi ko wahala sai kuma ya shar'anta musu shari'an da ta dace da wannan yanayi mutum na takwas wadda su ma dangane da azumi an cika da su yi azumi ita ce mace mai haidwa ko kuma mace da ta haihu a cikin azumi take cikin jinin nifasi cikin jinin nifasi haka kuma na tara mace mai shayarwa ko kuma mai ciki sai ta ji tsoron za ta samu matsala ita a karan kanta ko kuma ga ɗanta in har ta yi azumi in ta yi azumi yaron zai samu matsala in dai ta ci abinci ba nono ba zai zo ba daga ƙarshe zai samu matsala ko da yana makamancin wannan ko kuma ita ɗin a wannan yanayin ana tsotsanta ta gefe guda kuma ita bata sa komi a ciki ba za ta samu matsala lafiyanta ko a karan kanta ko bayaranta ko kuma hamil cikin nata bai fito ba tukunna yana nan mai ciki ce ɗanta da ke cikin nata zai iya cutuwa ko kuma ita za ta iya cutuwa to ita ma hukuncinta Allah subhanahu wa ta'ala ya duba lamarinta kuma ya sauƙaƙa kamar yadda za mu bayani a kansa sai kuma kaso na ƙarshe na goma shine wanda ya buƙaci ya karya azumin saboda wata larura da zai tunkuɗe ba zai iya tunkuɗe wa mutane wannan larurar ba sai in baya azumi shikenan shi ma wannan shari'a ta duba yanayinsa kamar mutum ne da zai tsamar da wani daga yanayi na dulmuyewa cikin ruwa ko wani abu makamancin wannan ba zai iya linkaya abin insa ba sai in ya sha ruwa shikenan sai ya dauki ruwan ya sha sai kuma ya linka ya kamo wancan mutumin da bai iya ruwa ba kuma gashi zai mutu ruwa yana kokarin shanye shi to dai insha Allah a darasin mu na gaba zamu bayani kan mace mai haiba da kuma jinin nifasi sa'an sai kuma mace mai ciki ko kuma mai goyo wacce ta ji tsoron matsala wa kanta ko ga danta da ke cikinta ko yake bayanta sai kuma wanda ya buƙaci ya karya azumi a ramadana saboda wata larura insha Allah za mu bayani hukuncin su والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. <laughs> ha